an yi wani mutum sunansa bawa da shi da abokinsa suna magana sai bawa ya ce wa abokinsa ai ka ce yesu kristi shine dan allah allah ɗaya ne ba ya haihuwa kuma ba ya haife shi ba yaya kace dan allah abokinsa ya ce ai ni ba ne a cikin ƙasan nan kuma akwai maganganu waɗanda na iya ba da fasalinsu da harshen kaina amma in baka fasalinsu da harshenka yana da wuya haka yake da Allah da wuya ne a ba da fasalin gaskiyar Allah da maganar mutum sa'ad da Allah ke maganar ɗansa baya maganar ɗa kamar yadda muka san ɗa ba ya fi haka mutum biyu ɗin nan suna tsaye ne kusa da wata taga ta tagan nan hasken rana ke shiga cikin ɗakin abokin bawa ya sa hannunsa a cikin hasken rana ya ce bawa menene wannan bawa ya ce ai rana ce abokinsa ya ce rana kenan ko ku ita ce rana wadda muke ganinta a can sama kamar wani babban jan kwallo bawa ya ce ai ba daban suke ba haske ɗaya ne abokinsa ya ce hasken nan da muke ganinsa ko'ina a cikin sama shine rana sosai ko kuwa akwai wani abu a can bayansa wanda mutum bai taɓa gani ba ko da haske yana shaida shi sai bawa ya ce i watakila akwai wani abu wanda muke da saninsa saboda hasken da muke gani abokinsa ya ce haka yake da allah kamar yadda rana ɗaya ce haka nan ne kuma allah ɗaya ne muna da allah uba Shi ne kamar abin can bayan haske da ba a ganinsa kuma akwai Allah ɗa ne kamar haske da ake ganinsa yana shaida uba akwai kuma ruhu mai tsarki shi ne kamar ikon nan wanda ke cikin haske yana shiga wurare masu duhu ya sa abu ya fito da rai gama in babu rana babu rai a duniya kamar yadda akwai rana da haske da iko su uku sun fito daga wuri ɗaya ne ba rana uku ba rana ita ɗaya ce haka nan ne kuma Allah ɗaya ne Allah ya ƙaunaci mutum yana so ya nuna kansa gare shi haka kuwa ya yi ta yi ta wurin haskensa wato ɗansa Yesu kristu kenan shi ne ana ce da shi hasken Allah Ruhu mai tsarki shi ne ke fitowa daga wurin Uba da ɗa domin ya kawo mana sanin nan mai rai na Allah kuma ya fito da mu daga cikin duhu da mugunta ya kawo mu cikin haskensa mai daɗi bawa in ji abokinsa in mun rufe tagan nan me zai faru bawa ya ce ai za mu tsaya nan a cikin duhu gama haske ba zai shigo ba haka nan ne in ji abokin mutum ya iya yaƙi hasken allah wato yesu Kristu kenan wannan haske kuwa shi kadai ke ba da rai na har abada